ana ci gaba da aikin binciken fasinjojin da wani jirgin ruwa ya kife da su a yankin karamar hukumar kirfi ta jihar bauchi da wasu alkalaman ke cewa kimanin mutane 36 zuwa 37 ne suka rasa rayukansu a wannan hadari tuni dai hukumar agajin gaggawa ta jihar bauchi wato sema ta tura da jami'anta da suke ci gaba da aikin tantance lamarin yanzu haka kamar da shugaban hukumar alhaji kabir yusuf kobi ya tabbatar min sarkin ruwan kuna ƙauyen da wannan lamari ya faru malam abubakar usman ya yi ƙarin haske kan wannan haɗari. bai maci gaji sai ba gongola ya karye ma direban lokacin da gongola ya karye masa akwai mutum ɗaya da ya abin tuƙi mutum ɗaya nan da ya tashi ya tsaya jirgin sai ta irin jaya lokacin da direban ya masa magana ya koma jirgi ta riga ta kaɗa shine sakamakon wannan abu da ya faru abun da dai muka kiyasta da direbobi da abun da jirgin yake dauke da shi yana dauke da mutum da mutum ashirin da bakwai ba kamar yadda wasu gidajen rediyo su take mutum arba'in ne da wani abu ba tuni dai shugaban karamar hukumar ta kirfi alhaji baffa abdu bara ya jajanta ma waɗanda wannan lamari ya shafa tare da ta'aziyya ga 'yan uwan waɗanda suka rasu inda ya ce karamar hukumar ta raraba ya dukan likafani a ƙauyukan da ke makwabtaka da kogin da haɗarin ya faru don su ta gawawakin da za a tsamo. Mun yi iya matukan ƙoƙarinmu mun tura mutane a can bakin gaɓa mutane su rinƙa dubawa ko za su ga gawan bil'adam wayannan mamata sannan mun ba da umarni akwai likafani wanda muka bada a ƙauyuka duk mutumin da aka ga gawansa a wanke shi a tsame shi a sallace shi a kai shi kabarinsa amma har yanzu muna sauraron saƙon da muka aika na mutane wanda za su yi mana wannan al'amari. Sarkin garin Kuna inda haɗarin ya faru Malam Muhammad Abubakar ya ce baya da cikakkiyar masaniya kan hakikanin bakin alkalamin mutanen da suka mutu kuma ya roƙi gwamnatin jihar Bauchi ta taimaka musu da jiragen ruwa masu kyau kasancewar waɗanda ake amfani da su mafi yawansu sun tsufa. To, kira da zan yi wa gwamnati jirage ne sun mutu. Abin da zan yi kira wa gwamnati mun ta taimake mu da jirage. Ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda jirgin ya kefe da su, shi kuma a nasa gefen cewa ya yi mutum ɗaya suka tarar da rai daga cikin fasinjojin da jirgin ya yi haɗari da su. Tsokan da abun ya faru sunan lalin dai mun zo da sunan ka. Suka tashi a jirgin ni da bodo ya ce a hannu muka tafi. Tsawon ka mutum kari gurin da ya halin saruwa. To ni kuma iya gurgurin mutum da giya mun je har zuwa ba. muka fi tsoron amma mutum ɗaya muka samu. matsalar hadarin jiragen ruwa a najeriya ta fi faruwa ne a yankunan karkara inda mafi yawan jiragen da ake amfani da su tsofaffi ne ibrahim malam goje bauchi rfi hausa